وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin hudu da watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan yuliyu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladimar road angwari kaduna a wannan ƙasa ta mutum najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa jida'uha na Sheikh Muhammad din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a fakara ta goma a ƙarƙashin ghaslul mayyit ana wa bugun muna shafi na 66 za mu tashi akan hadiya ashara ko matsala ta goma sha ɗaya inda malam yake faɗin dalilai da ke sa ake wanke mutum ai masa wankan gawa wanda kuma haƙƙi ne a kan iyalan gidansa su suka fi cancanta musamman ma mata da miji su ne za su yi wa juna wanka idan ko ba ko ɗaya Ya'yansa su ne haƙƙin ɗaukan waye kamata yi wa mahaifinsu wanka in har shi da yi wasiya ba shi ka yana da kyau ka yi wasiya a ajiye duk ranar da na mutu ba wai sai an gawo ana ta bincike ba in na mutu wane ya yi min wanka in baya nan wane ya yi min wanka in baya nan wane ya mun wanka kaga alal aqalla ka ba da option guda uku kuma wane nake so ya mun sallah in baya nan dalilai da za su sa ba zai samu daman yi min sallah ba to a nemi wani shi ma in wanan baya nan ta dalilin da zai sa ba za zai iya min sallah ba saboda kila baya kusa ya tafi wani gari kuma jiransa ya dawo zai bata lokaci to wane ya zama shi zai mun sallah ina fata an gane wannan shine abin da ake so da mamaci Ko matsala ta sha ɗaya kafin mu shige ta zan so in ɗan mana shimfiɗa na ɗan minti ɗaya akan watan da muke ciki yana daga cikin ashhurul hurum zulqa'da yana daga cikin watanni masu alfarma sabon Allah a cikinsu ya sha daban a sauran watanni na musulunci duk wanda ya saba wa Allah a cikin wannan wata ana rubanya masa laifin times 2 kamar yadda aikin lada idan mutum yayi ana rubanya masa Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi ashara shahara. fi kitabillah Yau khalaqa as-samawati wal ardh sai ce minha arba'atun hurum sai ce me fala tazlimu fihinna anfusakum kaga muhallin shahid a ciki Allah yayi hani fala tazlimu fihinna anfusakum kaga anan fi'lu mudari'un ne ko majzumun bila annahiya amma ji matsalan fala tazlimu fihinna anfusakum wa alamati jazmihi hasfun nun nunun din ke ciki fa la tadlimuna anfusakum to amma asahhu wa afsahu a ce fa la tadlimu fihinna anfusakum saboda haka aukad maganan yafi karfi da wato karfafawa cewa Allah ce kakku kuskura ai akwai bambanci ce kada ka yi ya ce ka kuskura ka yi kaga wannan aukad abinda bature ke kira an emphatic expression wato an karfafa kanku kuskura ku zalunci kawukanku a cikinsu saboda haka zulqa'ada zulhijja muharram sai ce wa rajab mutarar lazi bai na jumada wa sha'aban haka hadisin abubakarata wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi saboda aka ce mu kula malam ya ce hadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya Yusuf na mimma zukira an yi togaciya dangane da abin da aka ambata a baya fi rabi'an a matsala ta hudu wacce ce matsala ta hudu shine in aka zo wanke gawa a cakuɗa abin wanke shi da shi da me ɗibin au kafur ko a sa turare ko kafur wanda malam ya ce kafur ɗin ya fi in babu kafur sai a sa turare kuma turaren ba na turawa ba a nemi arabian oud ko kuma turare dai liman nan to idan aka sa shi ya fi ƙamshi kuma ya fi daɗewa a jikin mamaci sai a zuba shi a dindila shi a cikin ruwan a masa wanka da shi wankan ƙarshe kenan shi ne sai malam ya ce banda almuhrim banda mutumin da yake ci mutumin da ya je aikin hajji ko umara sai Allah ya kaddara ya mutu anan ani Allah duk wanda ya mutu a makka ya ji daɗi duk wanda ya mutu a madina ya ji daɗi dan zai tashi a cikin tawagan waɗanda manzo zai cece su yana daga cikin niza falala ta garin madina duk wanda ya mutu a cikin madina to manzo Allah ce ni zan cece shi a wurin Allah gobe kiyama ina fata an gane saboda haka idan wani dan uwanka kaga ya mutu zaka yi bakin ciki rabuwa amma zaka yi farin ciki na ne wannan falala da zai samu kuma shi wannan matsalar to shine malam yace to mutumin da yake maninyaci yana aikin hajji ko umara Allah ya kaddara ya mutu shi in an zo masa wanka ba a sa turare fa ya la yajuzu tatyibuhu shi kuma baya halatta a sanya masa turare li qawlihi fil hadith alladhi sabaqat al isharatu ilayhi qabliha malan yace saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ishara ya gabata akan sa kusa menene hadisin la tuhannituhu Wafiri fi riwayatin buhu. tutayyibuhu la tuhannituhu hanut shine turare ku sa mai turare shine wato Ali bin Zaid bin al-Abidin yace a wa hannatuni bi ma'ana suka sanya min turare wa qaddamu wahidan minhum yulahiduni ɗaya daga ciki ya gabata yana min lahadu inda za a sani kabari na sai ce wa fi riwayatin a wata ruwaya wala tutayyibuhu kada ku sanya masa turare fa innahu yub'athu yawmal qiyama mulabbiyan saboda wannan mutumin ranar tashin kiyama kowa zai fito daga kabarinsa shi zai fito ne da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك mutane sun fito daga kabari ajijice shi kuma ga da abin zai fito a bakinsa saboda asali sababu wurudul hadith alladhi waqasathu naqatuhu mutumin da kaguwarsa ta masa kafa sai fado ta wuya sai kare wannan dalili sai ya zama ajalinsa kasar raƙumi babu abin da ke girma ta tsakiyarsa ƙasa in yana tsaye in dai yana tsaye ka ce za ka zo ka wuce ta abin da yadda ake wa doki zai harbe ka da kafa zai buge ka kuma ko mage ce in ta zo wuce yana kwance kafin ta tsallaka zai buge ta da wuyansa akwai siffan da Allah ya bashi ya sa Allah ce afala yanzuru na ilal ibili kaifa khuliqat harshensa in ya ga dama zai hura shi kaman balan-balan zai fito da shi bu kan shi ai kato ya kai haka ma girma sai kuma ya sace da kansa sur sai mai da shi ina fata an gane in ya ƙara zai hura shi kuma zai kumbura zai fito nin gabaki ɗaya za ka ga ya kumbura ya kai haka zai iya kai girman haka ya fito da gabaki shi ya kai girman haka sannan kuma ya ƙara sace shi ya mai da shi saboda shi Allah ya bashi regulator yana ka san mota haka yake jikinsa yana daidai da ko'ina shi sa raƙumin da Allah ya halice shi a sahara za ka ga bayi da gashi tozo ɗaya kuma yake da shi bayi da gashi abin nufi gashinsa kwantacce ne amma raƙumin da Allah ya halice shi a ƙasashen da akwai wato snow za ka ga tozo biyu yake da shi kowane tozo akwai hikimar samunsa a jikinsa saboda wannan tozon da kake gani yunwa ba ta kashe raƙumi sai dai ƙaddaran Allah idan abinci ya ƙare idza ja'a aljamalu raƙumi yunwa ta yunwa ba abinci walam da ya ya'kul ba yi da abin da zai ci zaba mu. wannan tozon sai ya narke sai ya bi jikinsa sai ya zama masa abinci zai wadatar da shi na sati uku zuwa wata ɗaya baya bukatan kuma wani abinci saboda ka jira ko da ka gani ba tozo abin da ya faru da shi kenan ya tsaya wajen da babu abinci bai samu abinci ba har abincin da ke cikin sa ya ƙare baki ɗaya rankata kaɗinsa to abin da ya rage sai zan sai zan ya narke sai ya shiga jikinsa sai ya zama masa abinci zai iya sati uku zuwa wata ɗaya baya bukatan abinci ina fata an gane saboda ko akwai ajiya da ka gani da Allah ya yi shi a wajen yanda Allah ya yi shi shine kadai dabbar da koda ya mutu yana tafiya akwai kaya a kansa kaya fadi matacce ne amma yana tafiya saboda kwakwalwarsa is programmed sai ya tafi sai ya kai inda za shi zai tsuguna da kansa ka sauke kaya kana gama sauke kaya ko motsi ba za ka ga yana yi ba amma matacce ne shi sa Allah ce afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat kai ba banza Allah ya faɗa haka ba akwai sirri dake cikin sa saboda haka ababan da yake da shi komai na jikinsa ba banza da niyansa da fitsarinsa da sa shi sa kaga laraba duk duniya ba mai kunya irin tasu saboda nonon rakuman da suke sha shi nono ga baki ɗayansa yana da sirri a ciki ba haka ya sa manzo Allah ce alaikum bi albanil baqar na hore ku da shan nunan sa fa innahu tarumu min mukhtalifil ashjar saboda shi raƙa wato sa yana cin ganyayyaki daban-daban shi sa kaga a din Najeriya ba wanda ya kai ba kula ta ni kwanya na fata an gane saboda wannan nonon da suke sha an wannan to abubuwa da yawa da ke ciki na fa'ida Allah ya sa mu dace to wannan raƙumin ya buge wannan mutumin shine manzo Allah ce fa innahu yub'athu yawmal qiyama shi wannan mutumin da raƙumin sa ya buge shi ya fado ta wuya ya mutu za a ta da shi ranar tashin kiyama mulabbiyan yana yin talbiya yana faɗin labbaik Allahumma labbaik har zuwa ƙarshe saboda haka kaga har yanzu yana aikin haji tun da yana aikin hajji za a shafa mai turare na gaba za a shafa mai turare ba in umra yake yi har yanzu yana umara duk da yake kaga shi umra a lokacin da ya taso ne kila ya fito daga jidda ya shiga mota zai shigo makka misali sai mota ta samu hatsari yana cikin ihraminsa ko to idan aka zo masa wanka ba za a sa masa turare ba da har yanzu mani ya ne shi za a lullube shi likafaninsa ba za a rufe kansa ba wala tukhammiru ra'sahu haka manzo Allah ce ka ku rufe kansa saboda haka kafanin sa wuya kawai daidai wuya za a batta saboda har yanzu ma'aikacin aikin hajji ne ko umara saboda haka har yanzu aka shi a kabari ana rubuta masa ladan nan na aikin hajji da umara har zuwa ranar zai fito daga kabarinsa ina fata an gane saboda haka zai taso yana talbiyyar nan aikin da ya mutu shi kuma da aikin da za a tada shi kenan yace akhrajahu shaykhani wannan hadisi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito kusa wa ghayruhuma da waninsu kama kaddama har yadda bayanin ya gabata a shafi na 22 zuwa 23 mun karanta hadisin a can baya malam yace tsani 10 wato dalili na goma sha uku, abin da ya kamata a yi wajen wanke mamaci idan ya rasu wa yustafna aidan mimma warada fi tasi'an malam yace an yi togaciya akan abin da ya gabata akan matsala ta tara shine an yatawalla ghasru dhakri ar-rijalu wal unsa an-nisa'u in ka namiji ne wanda ya ɗauki nauyin wanke shi shine maza in mace ce wanda za su ɗauki nauyin wanke ta 'ya'ya mata su za su wanke ka sai malam yace to an yi togaciya a wannan shi ma azzaujani banda mata da miji mata da miji su an yi togaciya fa innahu yajuzu li kullin minhuma an yatawalla ghasl al-akhar su ya halatta kowanne daga cikinsu zai iya wanke kowa mata za ta yi wa mijinta wanka miji zai iya wa matarsa wanka saboda ganin al'auransa ko al'auranta ba haramun bane gare sa ina ba ta gani amma duk ba wanda ba wannan ba haramun ne kaga al'auran wani amma yanzu wannan sai malam yace in la dalila yamna'u minhu saboda babu wani dalili da ya hana mata ta yi wa mijinta wanka haka shi ma miji yayi wa matarsa wanka kadan daga cikin hikimar shine idan miji ya yi wa matarsa wanka ya ga wani aibi ai in ta masa wani laifi zai ce ya yafe ko haka ne in mata ce ita ma ta ga wani aibi ta tare da mijinta za ta ce me, ya Allah na yafe wa wane laifin da ya musu saboda ta rage masa me laifi a wurin ubangiji kaga ɗaya daga cikin hikimar haka ina fata an gane sannan kuma akwai tausayi tsakanin wa'annan mutane guda biyu wanda Allah ce waje ala bainahum mawaddatan wa rahma ko yace waje ala bainahuma almawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da tausayi tsakanin mata da miji wannan kaunar zai sa zai yafi ko wannan tausayin zai sa zai ce me ya yafi haka ita ma wannan kaunan da tausayin zai sa ta ce mi ta yafi ranka muku misali kai hikima mata ce ta kawo min matsala shekaran jiyan nan ta kira ni ta ce mutane ne suka ba ta dukiya suka ba ta kuɗi kusan 1.7 million. cewa a gina masallaci Usai mijinta wata bukata tasa ta taso sai ya ce taranta masa wannan kudin in kudi da yake expecting ya shigo zai maida mata to ba a kai ga ya ta bashi wannan kudin ya yi amfani da su kuma bai kai ga maida mata da kudin ba kuma ya zo ya sake ta ina fata an gane ba ita yanzu abin da ya dame ta yanzu an yi kusan shekara hudu shin ba ta shiga haƙƙin wa'ancan mutanen da suka tattaro kuɗi suka bata ba saboda yadda ina fata an gane abin da ya dame ta kenan shine na ce a'a yanzu ai layukan lifin lahu nafsan aha. Na ce ba da ganganci kika yi ba tausayi ne da bege da kauna ke tsakanin mata da miji ya sa kika yi haka yanzu ke idan kina da kuɗin ki ɗauki 1.7 ɗin. ki je ki gina abin da ya kamata ki gina wancan na hannun mijin yana ƙarƙashin zaɓin ki in kin ga dama ki yafe masa in kin ga dama ki bashi kiyama ya biya ki ka sa abin ikon Allah matan da ce malam ba komai na yafe mai haga Allah <laughs> wai eh kaga waje ala bainakum mawaddatan wa rahma duk sun rubuta ce malam na yafi ma zada Allahu abdin afwa illa izza haka manzo Allah ya ce bawa mai yawan yafiya ba abin da yake kara masa sai daukaka ina fata an gane kaga wannan lallai matan ta tantance a girmama ta ko ta cancanci a jinjina mata yadda mata suke son kuɗi a yau amma haka ta haƙura ta ce kaya ce masa da zafin ya sake ta ko? amma duk da aka ta ce ta haife masa har ga Allah kaga samun irin wa'annan matan 'yan kaɗan ne a cikin mai? mutane akwai su irinsu amma ɗaiɗaiku ne sai ka bincika Allah ya samu daji. to sai malam ya ci gaba da cewa ya ce wal asulu aljawaz asali akan wannan shine halacci mata ta yi wa mijinta wanka miji ma ya yi wa matarsa wanka wala siyama wa huwa mu'ayyadun bi hadithaini ana yace musamman ma wannan matsalar da na bujiro maka da shi an karfafa shi da hadisai guda biyu an aisha radiyallahu anha qalat hadisi daga nana aisha to Allah ya kara yadda a gare ta tace لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه تتشي دا ناسا مو tsawon rayuwa da al'amarin rayuwata da zan iya maida shi baya to ba wanda ya cancanci ya wanke manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ba matansa ba Aga me kenan ya abin da ya karantar da su kenan ko amma ba su suka wanke shi ba fadl da ali bin abi talib ina fata an gane abbas su suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane da kuma salih maulan nabi sallallahu alaihi wasallam rarran bawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanan yace qala al-bihaqi imam al-baihaqi yace fatalahaf ah, ko fatalahafat ala zalika sai ita na na aishatu tayi tayi wato nadama wala yaltahafu illa ala ma juzu an wala yutalahafu illa ala ma yajuzu ba a yin nadama sai akan abin da ya dace kai ya halatta ko da bai lalata ba ba za a yi dama ba ta ce kash da ta samu dama da wanda ya kamata ya wanke manzo Allah da su ne kenan ne da ta samu daman haka da su ya kamata su wanke manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana nuna halaccin me mata ta wankewa miji aka shi ma miji ya wanke me matarsa kultu imam na albani ya ce sai na ce waljawazu huwa qaulul imami ahmad halaccin yin haka shine maganar imamu ahmad kama rawahu abu daud fi masailihi kamar yadda abu daud ya rawaito wannan bayani a cikin masail tambayoyi da yi wa malaminsa imamu ahmad abu daud suleiman bin ash'as as-sajistani mai sunani abi daud to ɗalibin imamu ahmad ne ina fata an gane ɗalibin imamu ahmad ne shi kuma imamu bukhari ɗalibin ɗalibin imamu ahmad ne ɗalibin aliyu bin madini ne aliyu bin madini kuwa ina fata an gane yana daga cikin akaran abinda malaman wato al hadith suke kira mudabbaj ina fata an gane imamu ahmad ya nakalto wa'ansu hadisai daga gare shi shi Ali bin Madini shi kuma Ali bin Madini ya nakalto hadisai a wurin Imam Ahmad a matsayin malamin sa to Ali bin Madini Imam Bukhari da kansa yake cewa mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini wallahi ban taɓa rena kaina a fagen ilimin hadisi ba sai a gaban Ali bin Madini da na zauna a gaban Ali bin Madini sai na fahimci ban san komai ba a ilimin hadisi in ji Imam al bukhari ya ce bai san cewa bai san komai a ilimin hadisi ba sai da ya zauna a gaban alibin bin yana koyan ilimin hadisi ya gane cewa da sauransa ina fata an gane kun ga wannan sakon da yake nuna maka cewa ali bin madini malamin waye Imam al bukhari shi kuma malaminsa imamu ahmad bin hanbal an gane to shine yace mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini to abu daud as-sajistani dalibin imam al-bukhari ne haka imam muslim mai sahihu muslim dalibin imam al-bukhari ne haka imamu tirmizi dalibin imam al-bukhari ne ina fata an gane kuma dalilin da yasa ya zama dalibinsa imam al-bukhari da shi dan fashi ne imam tirmidhi da dan fashi ne shi yace yana tsaye sai yaje ga imam al-bukhari ya ya irga kuɗi a wallet ɗinsa haka ya irga kudi ɗaya biyu uku kaza kaza kaza sai nan nade shi yasa ka san da mutanen da suke imam tirmidhi yace sai na kishi a baya yace ina ta neman daman da zan kwace kuɗin sai na rasa yanda zai in kwace kuɗin kawai sai ga imam bukari ya hau kwale-kwale ya ce nima sai na hau kwale-kwale na bishi ya ce fa kaga imam bukari saboda ya addu'a Allah ya tsare shi ya kasa kwacewa a hannunsa ya rasa yadda zai ya tabbata ana zuwa bakin gaba imam bukari ya sha kawai sai ya shelanta a cikin kwale-kwale an sace mai kuɗi nawa sai ya ce kuɗi kaza sai faɗi adadin kuɗin kuma a wuri a cikin abu kaza ya ɗau ya ƙulla kuma bukari ya ce ai kuɗi na ne wannan to kaga yanzu idan aka kama shi kaga hadisinsa kwandam imam bukhari ya tsaya a daidai abin da ya ciro kuɗin a sace ya sake ta a cikin ruwa kai ya fada ciki gare ya asaran kudin dai ne hadisin shi ya lalace haji bayan Allah shi kenan aka zo aka canza kowa shiru imamu tirmizi hankalin zai tashi shi wannan wani irin mutum ne da ya sauka sai bi shi a baya sai ki bawa Allah ka yi hakuri kaga na faɗi kaza kaza kaza kaza yace ina bayan ka ne fa lokacin da ka irga wannan kuɗin kuma ni ga sana'ata kuma sai na ga ga dama in kwace na kaka kwace kudin ka kaza kaza kaza kuma amma na faɗi kuɗin to ya kai ba ga kuɗin hannunka ba sai ce na saki kuɗi ne a cikin ruwa gara in asararsu saboda ni malami ne ni ne wani imam kunni zai ce subhanallahi kai ne abu abdullahi muhammad bin idrisa ah, muhammad bin isma'il bukhari yace eh, yace dan Allah ka yafe min ban sani ba amma tunda abin ya zama ka barin bi ka koyi ilimi ka ji dalilin kenan koyin ilimin sa ya shiryu ka dalilin sa kaga amfani kenan malam ayin kace malam ba ka rage mai daraja hafizi a ilimin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duniyan ilimi ke tutiya da shi aman su wannan to yana da wannan littafin masail tambayoyin da Abu Dawud yake masa kamar yanda ake yi ma malaman mu ko ayi tambayoyi sai a aje ba sai kaji an ce tambayoyi dubu na malam Jafar tambayoyi dubu na malam kaza ko to haka to shi yana tambaya yana rubutawa a cikin wannan littafi shafi na 149 akhrajahu ibn majah yace imam ibn majah ya nakalta wannan wato asali wa rawahu abu daud haka imam abu daud shi ma kansa ya rawaito ta wa ghayruhu da sa fi akhir hadithiha karshen hadisin nana aishatu ha'un ɗin nan lamiri ne wanda yake koma zuwa ga aisha tunda ita ce marwaiciya wannan hadisin an gane al-mutaqaddim qariba wanda ya shuke a gaba a baya kan kadan in ji malam fi ghaslin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen wanke manzon Allah shi da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ina fata mun gane sai malam yace anha aiban har ila yau daga ita wa kenan nana Aisha kowace mace da cikin mata mazala tana da falalar da take da shi falalar da nana shi take da shi akan sauran mata shine ilimi ta fi su falalar da nana khadija take da shi a sauran mata shine infaki dukiyarta ta salwantar da shi ga Allah da manzansa dukiyarta ne ka to kaftinsa dunkule ta mika manzala ta ce duk abin da kaga dama ka da shi kaga dama ka yan min kaga dama ka hana ni wannan mata ta cika mace na ta gani in ka ga dama ka yan min ka ga dama ka hana ni shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana ambatanta na na Khadija na na Khadija kace injina na shi tace yakan yanka rago musamman ya kasa naman ya aika a ba kawayen na na Khadija bayan ta rasu na na Aisha ta bai bata santa ba yake ba da labari kace zai yanka rago ya kasa naman ya aika wa kawayen na na Khadija Yace ce wani lokaci da kishi ya motsa min ya ce na kalli manzala na ce masa me yasa kake wahalar da kanka akan wata tsohuwar shiya wanda ta riga ta mutu Allah ya canza maka da wanda ta fita da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kannala na Aisha to ce mata Allah bai canza min da wanda ta fita ba ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza duk ƴaƴana ita ta haifan mun kike cin da ranan da na shiru a ƙara magana a kanta ba ina fata an gane kaga kama kaga falalatta na ilimi kenan Sace ce raja ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jinazati bilbaƙiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dawo daga jana'iza daga makabartan baƙi'a baqiya wanda ke gaban matsalaci a yanzu a lokacin wa ana ajidu suda'an fi ra'si tace alhali ina jin ciwon kai a kaina wata ruwaya da ibnu ishaq ya fitar da shi a cikin shine lokacin da abu muwaihiba ya ce manzan Allah ya umarce shi ya raka shi saboda Allah ya ce masa ya je baki a ya roƙa wa sabonsa gafara shine cewa talaqtu ma'ahu ina fata an gane kaga amma a wannan ruwayar tace daga wata jana'iza ya fito wa aqulu sai tace ina cewa wa ra'sa wa ra'sa kaina kaina kaina ina jin ciwon kai ciwon kai ina jin ciwon kai ka san duk ciwo mace za ta iya jure ciwon ciki amma ba ta iya jure ciwon kai saboda a ɗabi'ar da Allah ya yi ta ba ta iya jurewa ba shi kuwa ɗa namiji zai iya jure ciwon kai na shekara da shekaru amma ba iya jure ciwon ciki sai ya yi yayi lugui yayi watsa watsa ka ganshi sai ka ganshi kamar dan karamin yaro ana ana alaji sai da na wayo wayo ciwon ciki kenan zai rikirkita ka ta ba ta gane duk girman sa kuwa yaro ne babba ne shi dattijo ne yanzu nan zai lugugwita ka ciwon ciki to sai ta rike kai tana cewa wa ra'sa wa ra'sa kaina kaina na ciwo kaina na ciwo faqala sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bal wa ra'sa yace bal ana wa ra'sa yace mm, ni ne kaina ke ciwo ma barraki launiti kabli fa tuki me zai cutar da ke idan ke mutu gabani na ce ni in wanke ki in miki wanka kaga kenan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna kenan ba za ta riga shi me mutuwa ba wa tuki kuma in sa miki likafani thumma sallaitu alayki wa dafantuki sa'annan kuma in miki sallah kuma in binne ki kaga kenan miji ne ke da wannan me haƙƙin da baki ɗaya amma a ruwayan da ibnu ishaq ya fitar a cikin tabaqat yace da nana shatu sai ta ce wa ra'a da bazala ce haka sai ta ce fa bada abin nabi sallallahu alaihi wasallam alwaja alladhi tufiya fihi sai rashin lafiya ya kama wannan ciwon kan shine dalilin ajalin manzo Allah sai fara rashin lafiyar da bai tashi ba ta wannan rashin lafiya ina fata an gane sai malam ce wannan hadisi akhrajahu ahmad Imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadin sa mujallabi na shida shafi na 228 wadarani imam ad-darani a cikin sunan ɗinsa ko musnadin sa mujallabi na biyu na farko shafi na 37 zuwa 38 wa ibn majah haka imam ibn Maja ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 447 wa abu ya'ala haka shi ma abu ya'ala ya rawaito sa fi musnadihi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 4579 wa ibn hisham haka imamu ibn hisham ya fitar a cikin asiratun nabawiyya yana da littafi mujalladi hudu akan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa a mujalladi hudu yana zuwa kuma a mujalladi biyu juz'i hudu yana fata an gane sai ce a mujalladi na biyu shafi na 366 malam yace biwalaqin ina fata an gane sai ya ce wadarul kutuniyu imamu darul kutuni shi ma haka a cikin sunan dinsa hadisi namba ta ɗari da casa'in da biyu wal bai haka imamul bai haƙi a mujallaji na uku cikin sunanar kubara tasa shafi na ɗari uku da casa'in da shida wafihi a cikin ruwayar indahum ga wa'annan malaman da aka ambata jami'an dukkansu Muhammad bin Ishaq wa qad an'anahu yace akwai wani rawi daga cikin marwaita hadisi da ake kiransa Muhammad bin Ishaq shine sahibu abqabakat kenan yace wa qad an'anahu kuma ya bada labarin da an'ana kamar yadda imamul baikuni yake cewa mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wato hadisin da aka bada labari da an wani an wani maimakon haddasana wani au amba'ana wani ko akhbarana wani an gane wani istilahi ne na malaman ilimin hadisi yace illa fi riwayati abi ya'la sai dai a ruwayan abu ya ne wa ibn hisham imamu ibn hisham faqad sarraha hadisi sai dai shi ma ya bayyana wato magana cewa fa ya ji ne fa sabata sai zama hadisin ingantacce ne kaga an ana yana daga cikin hanyoyin da hadisi zai iya zama mai rauni amma wannan dalilin yasa ya zama hadisin bayi da rauni malam yace walhamdulillah yace godiya ta tabbata ga Allah malamin hadisi ne dan hadisi mai rauni ne sai ya ji wani iri a jikinsa shi yasa yace to alhamdulillah cewa hadisin ingantacce ne ala anna al-hafiza ibn hajar al-asqalani kenan yace godiya ta tabbata ga Allah duk da ke hafiz ibn hajar al-asqalani kad zakara fi al-khis shine tarkhis al-habir ya ambata a cikin littafinsa a tarhisul habib mujallabi na biyar shafi na ɗari da bakwai annahu taba'ahu salih ya ce wannan hadisi ya samu mutaba'a daga salih bin kaisan ina fata an gane salih bin kaisan ɗan uwan wahab bin kaisan malamin imamu malik ina fata an gane salih bin kaisan ɗan uwan wahab bin kaisan malamin imamu malik wanda maganar da ta fi shahara a bakin imamu malik malamai suke ta nakalto ta daga bakin imam malik asalin ba na imam malik bane na wannan malamin ne wahab bin kaisan shine lan yusliha akhiru hadhihi al umma illa bima salaha biha awwaluha duk duniyan ilimi ana jingina wannan magana zuwa ga imam malik amma shi da kansa imamu malik a cikin muwatta malik yace na kasance ina zama a majalisin malami na Wahab bin Kaisan bana barin majalisin sai ya karanta mana wannan maganar amma da yake Imam Malik ya fi shi shahara ko sai aka fi sanin magana a bakin wa Imam Malik akan shi asalin malamin sa shine asalatan min Wahab bin Kaisan wa tab'an min Malik bin Anas al-Asbahi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a ina fata an gane sai ce inda Ahmad wa Nasa'i daga ruwayan Imam Ahmad da Imam Nasa'i qultu Imam Nasir ibn Albani yake sai nake inda Ahmad a ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na shida shafi na 144 lakin sai dai laysa fihi tasrih bil ghasl sai dai a ruwayan Imam Ahmad bai bayyana kai tsaye cewa zai wanke ta ba faturaja ruwayatar nasa'i mana ya ce to sai a koma a binciki ruwayan imamun nasa'i fala'allahu fiha ƙila za a samu wannan ruwayan a cikin ruwayan nasa'i fa inni lam aral haditha fi sunanihi sughra yace to a iya bincike na na duba sunanin sughra na imamun nasa'i daga farko har zuwa ƙarshe ban ga hadisin ba fala'allahu fil kubra sai dai kila hadisin yana cikin sunanin al ta imamun nasai ina fata an gane kaga wannan shine amana ta me ilimi malam yace lahu gashi Imam an-Nasa'i thumma ra'aytuhu yace sa'an nan naga hadisin fi tuhfatul ashraf ah yace fi tuhfatul ashraf ina ga hadisin tuhfatul ashraf da Imam az-Zailai mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu sai ce ma'azuwan an jingina hadisin ina fata an gane alwafatu zuwa ga rasuwa minal kubara shi ma an jingina shi zuwa ga sunanin kubra ta imamun nasa'i kaga kenan ni ban samu na duba sunanin kubra ba amma na ga imamu zaila'i a cikin tafatul ashraf ya jingina zuwa ga imamun nasa'i wannan shine adalci na ilimi ina fata an gane wannan maganar ya kare kenan amince matsalan kenan mata za ta wanke mijinta miji ma zai mata zai matarsa ne wanka dukkan su idan kowanne riga kowa rasuwa idan matarka ce ta rasu wannan confirm matarka ce a aljanna matarka ka targa ka mutuwa confirm ita ce matarka a aljanna sai dai idan ta mutu mushirka. amma in dai ko da saban Allah ta yi ƙarshe dai za ta shiga aljanna ita ce matarka aljanna amma duk matar da ka mutu ka banta to ba matarka ba ce sai dai in ba ta yi wani aure ba in dai ta yi wani aure gidan da ta mutu a ƙarshe to shine mijinta ba kai ba iyakaci a kiyama za a tsaye da ku a cirke ku rayuwar da kuka yi da ita kowa za a bi masa haƙƙinsa an gane amma in ta mutu a gidanka to ita ce matarka ko a lahira amma in ka ta mutuwa to in ita a ta yi wani auren ba to kai ne za ka zama mijinta in ba ta mutu tana shirka ba kai ma in ba mutu kana shirkan ba shi ne ka'idar amince matsalan to in ka mutu kamarta kuma ta yi wani aure shi kenan za ta mutu a gidan wannan kuma ita ce matas iyakaci a lahira za muku hisabi ne gwargwadon abin da ya gudana tsakaninku lokacin da kuke duniya ina fata an gane wannan shi ka'ida a mata shi kuma saurayi ta zuru da 'yan mata da suka mutu ba aure su kuma za su shiga aljanna za a yi musu aure za a aurar da su kafin su shiga shi sa manzala ce ma fil jannati a'zab aljanna ba ta zuru ba ta zuru ina fata an gane kansu kafin su kafin su shiga aljanna za a musu aure wannan ta zuru ko ko titi iri ina fata an gane ya mutu bai taba aure ba ya tafi ita ma ta mutu bata taba aure ba to za a hada su dukkan su a musu aure sannan su shiga aljanna saboda ainihin ba ta cika ba sannan a kara masa da hurin in ina fata an gane a kara masa da hurin in bayan ita a kara masa hurin in an fahimci wannan matsalar wannan shine a matsalar da malam ya kawo mana akan cewa mata za ta wanke mijinta miji ma zai wanke mata ina fata an gane to duk wanda ya mutu ya bar wani shikenan shi sa matan magabata inda suka fi mu suna auren manyan mutanen da suka san bayan Allah ne na kwarai mu kuma matanmu a yanzu suna ma auren manyan mutanen da za su rage musu zafi na kudi ne ina fata an gane shi ma in ka ga ya lallabo yana ta lallabowa yana gana akwai romo ne romo yake gane ta ah, ka ga yanzu kawai ka ga ya dan dan aka dan jefe shi da kaza aka jefe shi da kaza aka jefe shi da kaza ga shi ma sai shakwana sai dan dinga wa abokansa haka assalamu alaikum shi ma ya wuce su kenan wa walidin wa ma walada to yanzu kawai sai zama zani ne ta sanda muje da matan da samarin duka manufarsu iri ɗaya ne illa man rahima rabbu duka duniya ce a gaban su sai kaɗan daga ciki wanda Allah musu gamdakatar kan wannan al'amari su da mutanen kirki suna neman mutanen kirki ne ka duba asma'u bintu ubaisir matar ja'far bin abi talib ne ya mutu a yakin mu'ta aka kashe shi shahidi waye aure ta abubakar na siddiq ta haifai mai muhammad bin abubakar na siddiq sai dana bakar ya rasu kanin mijinta na farko ali bin abi talib ya aure ta ya fata gane ya aure ta saboda ne su suna neman mutanen kirki ne mu kuma yanzu ba kawai kaya ne idan zai ga wata mai kaya ya aure ta kawai ya cuce ta ɗan kwana biyu ya gudu shikenan ita ma ina za ta samu mai kaya ta fara lissafin sumunin ta kaba sumunin ta kaba tumunin ta kaba shikenan in ya mutu za ta jan tumunin ta kabanta ina fata an gane ku shi sa wannan abinda karatunmu na yau ya karantar da mu mata ita ke wanke miji idan ya rasu haka shi ma miji shi ke wanke matarsa idan ta rasu saboda akwai sirri a ƙarƙashi ko ka faɗi a baya ina fata an gane to wannan duk yana koya mana abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yawancin mu fa ba ma tunanin zamu mutu yanzu shi sa zaka ga ba ma kawo irin waɗannan ababan shi kuma mutuwar ba ta san tsoho ba ba ta san dattijo ba ta san yaro ba ba ta san saurayi ba ba ta san tazuru ba ta zo kowa ɗauka take sai dai yan ba ta hau kanka ba ta hau kanka shi ke nan da aka zance ɗazu muke tare ya zama Allah ji rai kuma ina fata an gane saboda aka shi sa gara ka yi wasiya in na mutu wane ya min wanka in ba wane wane mun wanka in ba wane wane mun wanka wane mun sallah wane in ba wane wane mun sallah wane mun sallah wannan shine asalin kaida ina fata an gane Allah ji kan malam al-adamawi kaga kafin ya rasu ya riga ya sa ko in wane yake so ya mai sallah in babu wane in ba wane wane wane kaga wannan shine asalin abinda kuma ya yi wasiya cewa kada a ɗauki hoto ko fim da sauransu damun shi ne asalin sunna yau ga shi ne bidi'a har turawa ake yi a social media ko jana'izan wani al'ada ne na yahudawa da kristoci wanda manzala ce mu za mu dinka bibiyansu muna yin shi a addininmu ina fata an gani kamar yana daga cikin kurakurai da kuma zama a cigirki ko zaman makoki in mutum ne mai kaya ya mutu za ka ga an taru saboda za a yanka raguna da sa da kaji saboda haka mutum ya zo ya ja girki ya ce Allah maimaita mana haka wani ya yi ya zo ya ja girki ya ci kaji aka ba shi suwan wata ya ce Allah maimaita mana aka ce mutuwa ne ce tuwa Allah ji karfi <laughs> to ba ya ci girki ba Kina fata an gane to ka gaira daga cikin kurakurai da muke yi ya kamata kai ka yi wasiya in ka mutu kada a maka zaman makoki duk wanda ya yi maka zaman makoki a cikin ƴaƴanka ko danginka ko ƴan uwanka baka yafe ba ka wannan wasiyar tun kana da rai saboda in ka mutu ka san lokacin za su ce to ai bai ce komai ba ko ko da ba ka yi a gidanka yara za su iya cewa yan uwa ce haka za mu kyale ya nuna ba mu girmama baban mu ba kenan ko ba mu girmama wani namu ba mu yi shi gara ka yi wasiya tun kana da rai kai in na mutu wanda mun zaman makoki ban yafe ba kenan ina ba ta an gane ni ma gashi ka yi wasiya in yau na mutu wanda ya mun zaman makoki kamar addu'a ka ce Allah ya yafe mu wannan shi ka'ida kawai ji wannan matsala Allah ya samu dace saboda haka anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi a wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh na'am Eh. abin da ake nufi zaman da ake a tara a sa tanti a shimfiɗa tabarma a ƙofar gida shine ba za a yi ba ka zauna a cikin ɗakin ka duwan da ya zo ka buke mai kofa ya shigo ya gaishe ka in ya gama ya fita sai ka rufe kofa shine ka'ida eh haka ake yi tun ma ya zauna ka ce mai bismillah kawai shine ka'ida bismillah eh. eh to ba dama me kawo shi a a yace ce tu bismillah akwai wani dattijo da na je gidansa To ya buge ni sunna da eh, matarsa ki fara su ina fata an gane kuma muna kitawa wannan bayar Allah zato shi da bakinsa ya ce malam an rasuwa yace matata yace mutuwarta ya taɓa zuciyata ya ce in na tuna rayuwata da matata ina tuna rayuwar na na Khadija ne da manzo Allah ce ta ce muke ni a addini kuma ta ce muke ni a rayuwa yace wani lokaci zan tashi zan fita daga gidanta zan je gidan wato kishiyarta yace ba ni da ko sisi yace za ta dauko a cikin ta ta dunkulo ta ce min yi mantuwa sai in ce mata ta ba yara sai ta ce ba na ba yara ne. sai ta lallako ta zo ta same ni sai ta ce shi ka kake musu a cikin sabon ya ce ba zaman kishi ta yi da amaryarta ba a ɗakin amaryarta ta yi jinya aka kuma ranta Allah ya karɓar ranta a cikin ɗakin amaryarta ta mutu ta kusan wannan ta kai shine na ce mai baba Allah ya sa wannan hadisi na manzo Allah ya aiki a kanta saboda manzo Allah ce duk batun da ta kwanta ta rasu mijinta yana juyayin in ya zai samu mace irin ta aljanna ya wajaba ba matan nan ta shiga na ba ta gane to yawa shine wani ya zo sai gama mai ajiya sai mai haka kai bismillah to kaga wannan shine sunna eh bismillah kawai tafi eh ba ya zauna ba ya ce Allah mai mai ta mana eh to ai daga bid'a ne ake zuwa ake yin abubuwan da bai dace ba ina fata an gane duk wannan abin da nake so mu gane al'ada ne fa borokos muka yi da yahudawa da kristoci muka ɗauko yanzu gashi ya zama mana ne alaka kai ko ya zama mana alaka kai dan yanzu duk a ce baban a ya rasu kai wannan abun ba ai duniya za ta jika ai kun mulakanta mahaifinku ba kwa ganin shi da kima kun yi kaza kun yi kaza alhali wannan shine bala'i kuma wallahi maganar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ce za kai zamanin da mutumin da ya raye sunna za a ce ya zo da sabon bid'a saboda bid'a ta koma ta narki a cikin mutane ta zama ita ce sunna to kuma shine wannan abu ina fata an gane zaka gama a lokacin wanne ya kawo kaza wanne ya kawo har sa zaka ga kyauta lokacin da kake da rai ba wanda ya kawo masa amma bayan ka mutu za ka kawo za a ci Allah ya mu dace na'am ayo eh lokacin da ya samu kuma ba aikin kuma yana da abin da ya zama shi adam haka ne na mm. haka ne gaskiya ne mutane dama kan su lokacin da ke da rai ba ka fi ko ƴaƴa ne babanku ya wahala da ku ya ba ku kuɗi ya karantar da ku ya ba ku ilimi kyauta amma sai ka ganku ku goma ko ku sha biyu ko ku talatin ko ku arba'in amma wallahi ku kaɗa mintin ɗin babanku amma dukkanku shi ya muku wannan hidiman ba shi bane matsalan kowa ya ce ai wani bai yi ba ni ma ba zan yi ba wani bai yi ba ke ruwa fudi kai ba ruwan ka yayi ko bai yi ba kai kai dan lahira ta yi kyau kuma duniyar ma sai ka gani ta a duniya ba ruwan ka wani yayi ko bai yi ba yi kawai kaga sai ka ga uba daya ya aje mata hudu yana da yara kusan 30 ko 40 amma yara 40 din nan duk shi ya ba su karatu kyauta amma arba'in ɗin nan sun kasa bikinin ɗinsa shi ɗaya kwalɗin kwalcilo ya ta wahala wannan kuma su ce suna sa rayuwa sai daɗi kai ina ha Allah ba zalibin kowa ba ne wallahi za ka ji jiki eh, dole sai ka jajirce ka masa hidima to daga nan ne za ka gane cewa lallai ba ƙaramin ƙoƙari ba ka yi ba kunan da yawa kuma ya yi maintaining ɗinku amma shi kaɗai kun kasa maintaining ɗinsa haka ma uwa ga kowa na cewa wato wane bai yi ba shi ya kamata ya yi musamman ma idan akwai breadwinner a cikinsu kowa sai ce sai wane ya yi shi ba ruwan shi iya ruwa fafin da kai a ruwanka ya yi ko bai yi ba ɗan abin da ka samu ka yi sai ka ga Allah ya masa albarka ka jira ka ce sai wane to shi kenan kai ne za ka yi asara kuma ko tana mutuwa shi kenan ka yi asara samun aljannan ka ya yi wuya kuma saboda babu hanya mafi kankani da ɗa namiji zai samu aljanna kamar yi wa babansa da mamansa hidima kuma babu hanyar da yara samari a yau suka fi sakaci da wofin tafi shi kamar wannan hanya. a girma yanzu babanka ya muku hidima kana dan abin nan A tuni ko ba komai kana kana dan samu a ce a cikin abincin da ake ci a gidanku misali ku talatin ne ka ɗauki misali buhun shinkafa a dinga kawo montili, wancan ya ɗauki masara montili, ko wannan ya ɗauki ne gero montili, wannan ya ɗauki kuɗin nefa montili, a kun yi division of labor ba yanzu kowa ba yana son albarkansa ba amma wallahi na gaya ma a hakan suna samun kuɗin amma za ka gaya, wani musamman ta zuran nan in ya leko ya ga ɗan tuwo ne aka yi sai ka gaya ya tsaki shi bai kawo ba kuma ba zai taimaka baban shi ba eh sai ka ce sai musamman kan ne mata yan kananan nan su zaka ce ke zan ki soya mun indomi da kwai shi kuma yana nan da kuɗin ya shaƙe ba zai taimaka ba wanda yana daga cikin abin da ke kai samari matasa cikin kankanin lokaci jahannama Allah ya shirya da mu Allah ya ba mu ikon gyara na ƙarshe mun ci lokaci ɗaya ɗaya ɗaya <laughs> a ah, wannan yana da yara hada wai kici iri da na ce a ke ka wuce ahmad ke ka riga ka wuce wannan eh eh hmm. eh karatun da muka yi a satin da ya gabata ne baka nan eh baka nan muke karatun eh, mun yi karatun za a warware shi ne sai a mata kitso guda uku ɗaya nan ɗaya sai a kai da shi to bayan ma guda nawa zai ce ya yi nisa sai a keya su can ne yake zuwa ganin baya saboda gashin da suke da shi mu yawanci inda ba ruwa biyu ba eh <laughs> to shi abin da ake yadda ake yi kenan karatun da muka yi satin da wuce kenan ai baka zo ba baka nan eh mun yi wannan karatun insha Allah saboda haka abin da muka yi daidai Allah ya masa albarka inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan hali da muke ciki da kunci da jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana ya tausaya mana ya gusan mana da wannan jaraba da wannan musiba shugabannin da Allah ya bamu muna roƙon Allah ya tausasa zakatan su ya sa su yi mana abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai cutar da mu da ƴaƴan mu da jikokin mu da al'ummar mu gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya rike hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi kuma duk wanda zai ba su irin wannan mummunan shawara Allah ka fi mu sanin sa Allah ka nisantar da shi daga irin waɗannan shugabanni mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan ka ba ka ba mu ikon tuba daga zunubi zunubanmu saboda mu ne Allah ka narka mana shi a cikin mu muke shan mu ya Allah mun tuba ka mana ya Allah mun tuba ka tausaya mana ya Allah mun tuba ka warware mana wa'annan matsaloli fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk